domin mutane cikin yunwa tsanani da sauransu. Wasan 'yan gudun hijira kenan da yanzu haka make ke zaune a wani waje da ke garin mutum biyu da ke karamar hukumar gasar a jihar Taraba. A wani yanayi na ban tausayi na rashin ababen mawar rayuwa ta fuskacin cimaka da kuma kiwon lafiya. sansanin da yana kunshe ne ma da mutum akalla dubu ɗaya da ɗari shida da casa'in da ɗaya wanda tashi tashin hankula masu nasaba da addini da kuma kabilanci ya daidaita musamman ma daga kudanci da kuma tsakiyar jihar Taraban a dai wannan sansani yan gudun hijira sun ce rayuwa a yanzu fa sai a hankali sauro yana takura mana da ɗan gudun kwanciya irin katifa irin wasu abubuwa ko da yake sun sami ɗan tallafi daga gwamnatin tarayya to amma kuma sun ce yanzu fa bukatar su ma shine su koma gida domin su mata da komadar muhallansu shugaban sansanin na mutum biyu ahmadu saliu ya ce su dai suna wannan sansani ne sabili da basu da zaɓi na wurin da muke tare akwai macizai sauro ba mu da gurin zagawa ba mu da ruwan sha ni kai ne da nake magana din nan wallahi ɗakin da nake kwana a cikin nan macizai uku muka kashe kamar Ahmadu Saliu shi ma wani gudun hijiran cewa yayi duk yanda za a bi gwamnatin tarayya kamar da mu gidajen mu mata da ƙananan yara ne ma dai suka fi yawa a wannan sansani batun da ya sa minista hakokin mata da kuma walwalan jama'a saninta Aisha Juma'a Alhas a ziyarar da ta kai wa wannan sansani a kwanaki ta ma su ne da su yi hakuri Allah ya taka muku da alheri Allah ya kara muku hakuri ruwa gwamnati addu'a to sai dai kuma ita ko gwamnatin jiha ta ce mata mika kokumbaran ta ne ga gwamnatin tarayya domin tallafawa to amma ko ta zargi yan gudun hijira ne da neman nokewa duk da cewa yanzu hankula sun fara kwanta a wasu yankunan da aka yi tashin hankali Alhaji Abubakar Bawa da ke zama hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin siyasa ya yi bayanin cewa mutum ya zo gudun hijira kuma wurinsa da ya bari an samu zaman lafiya ya ki komawa za ka kira shi gudun hijira hmm. ai wannan kuma ba gudun hijira ba ne wannan yana zaman kansa ne yana fakewa ne hmm. an zo mutane an zo an yi tashin hankali a wurinsu shikenan wuri gwamnati ta shiga wuri ya samu zaman lafiya ku koma sun ki komawa wannan gudun hijira ne ba gudun hijira kuma ba amma abin da muke roƙon federal government tun da dai an gane cewa kullum mu ma taraba ana ta ingiza mutane su kawo rashin zaman lafiya a wasu wurare to duk taimakon da za a yi ma wasu jihohi ya kamata a yi mana domin gaskiya har yanzu akwai areas da an samu tashi hankali mutanen din suna nan suna a wani wuri ba yadda za su yi su koma dole sai an samu taimako a yin ba su domin su samu su sake su gina wuraren su kamin su koma to irin irinsu suna nan shi shine muke neman federal government ta sa hannu a ba da taimako domin mutanen nan su samu su ma a yi musu dan wasu abubuwa domin su samu su koma amma irin mutanen da tuntuni an riga samu zaman lafiya wurinsu sun zo har yanzu suna zane a kan su matsayinsu da gudun hijira ina gani wannan ba adalci a ciki. Alhaji Abubakar Bawa kenan da ke ma zama hadimin gannan jihar Taraba ta fuskacin hakokin siyasa Ibrahim Abdulaziz. fashin Hausa Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.